bayan haka yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh da sake saduwa a wannan masallaci mai tare da barka masallacin Uthman ibn Affan da ke na gadon daya cikin wannan gari mai albarka na Kano a wannan yammaci mai albarka na Juma'a yau sha hudu ga watan Juma'a da Kula hijirar Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1440 wanda daidai da goma ah, ga watan ɗaya shekarar miladiya ta dubu biyu da ashirin a wannan majalisi da muke tafsirin alkur'ani mai girma da kuma muna cikin tafsirin suratul baqara ah, wannan shine darasinmu na 197 a cikin wannan sura inda muke kan aya ta nawa 240 ko da 30 da da a kafin mu shiga karatu akwai ɗan takaitaccen bayani da ya kamata mu yi dangane da dambar da take faruwa yanzu a gabas da tsakiya Uh, abu na farko wanda na san cewa dukkanmu mun san da shi kuma ba ba ma musulmi kadai har waɗanda ba musulmi ba har waɗanda ba musulmi ba sun san cewa uh, kasar amerika kasancewar ta ƙasa mafi ƙarfi ƙarfin soja ƙarfin tattalin arziki yawan jama'a ta zanto kasa ce wata ke kama kare a duniya wannan abu ne da kowa ya yi da ka, kuma abu ne da ake kokawa da shi ba ƙasashen musulmi kadai ba har ma kasashen da ba na musulmi ba suna kallon ƙasar amerika cewa kasa ce wata ke ta mayar da kanta wata 'yar sanda ta duniya saurata tana iya kama wanda take so a sanda take so ta ɗaura wanda take so ta saki wanda take so to wannan ba shi ne abin da muke saɓani a kansa ba a ƙasar iran mun sani a ƙasashenmu na musulmi da dama musamman ƙasashen da sunan suke akwai wato hannun ƙasar iran da yawa a cikin tashe-tashen hankula da yaƙe-yaƙe da ake duk inda wani rikici ya ɓarke, to ƙasar iran kan kai gudunmawa mai tsoka wajen ta taimaka ma waɗanda suke kan addininta domin a murkushe waɗanda ba sa bin addininta wannan na san shi ma abu ne sananne yanzu duk duniya iran ta yi ƙaurin suna a wannan musamman ganin abin da yake faruwa a gaba su tsakiya ƙasar iraki ƙasar syria ƙasar Yemen, ƙasar lebanon da irin rawar da iran ta take kuma take takawa wajen ganin cewa wannan ƙasashe ba su zauna lafiya na san wannan shi ma abu ne sananne ana jin irin yadda take ruwa da tsaki wajen shigar da sojojin sa kai na ta'addanci a cikin waɗannan ƙasashe musulmi kusan yanzu duk sun san haka wanda ma ya nuna mai sani ba ba da gaske yake ba amma kusan abin da yake faruwa ke kwanan nan a cikin wannan watan da muke ciki uku ga wannan watan na januwari amerika ta kai harin cikin kasar iraki inda ta kashe wani babban janar wani babban kwamandan yaki kasim suleimani wanda wasu suka ce ba a yi daidai ba wasu kuma suka yi akwai sunna ta ubangiji wannan wanda ne abu na biyu akwai sunna ta ubangiji akwai sunnatu dafo wato ubangiji wata ala ya sanya rayuwa dole sai kowa ya yi fafutuka wajen ya tsare haƙƙinsa ya tsara mutuncinsa ya tsara rayuwarsa ya tsara addininsa ya tsara al'ummarsa wannan wani abu ne da ubangiji subhanahu wataala ya sanya ƙasar iran ta yi uh, wato ruwa da tsaki a cikin ƙasashe na larabawa kuma ƙasar iraki kafin ma na larabawa kamar ƙasar afghanistan lokacin da ake yaƙi tsakanin 'yan taliban da kuma a uh, gwamnatin gwamnatocin duniya ƙarƙashin jagorancin amerika ƙasar iran ta ba da gudunmawa sosai wajen ta taimaka wa amerika a hambari gwamnatin taliban suna ma kuma goranta wa amerika da wannan ina tuna akwai sanda rafsan jani lokacin yana shugaban ƙasa yake wa amerika gori da cewa ba don taimakonsu ba ai ba za su iya hambari gwamnatin taliban ba to haka nan lokacin da george bush ya zalatan sakalin yaƙi a ƙasar iraki ya fito da sojojinsa da rundunarsa da makamansa duk da cewa bai samu izini daga majalisar ɗinkin duniya ba ya kasa samun wannan damar amma duk da haka tun da su mutane ne da suna yin gaban kansu ya ebo makamansa da sojojinsa aka darawa ƙasar iraki a 2003 ana tunawa ƙasa a iran ta fara taimako mai sosai da ƙasa amerika abinda ake kira logistic support ta ba su taimako matuƙa da gaske wajen yadda za su yaƙi saddam hussein tunda an san cewa da shi kansa saddam hussein yaran amerikawan ne sun kuma gina masa sojoji masu ƙarfi kwarai da gaske wanda bayan ya zubar da makamin yaƙi da iraq suka ga cewa to zai iya zama musu haɗari. suka ga ya kamata su yi yadda za su share shi aka kirkiri tatsuniyar makamin kare dangi cewa yana yana yana kokarin mallakar makamin nukiliya inda da wannan hujjar wadda bata tabbata ba bayan an sa masa takunkumi na sama da shekara goma da wannan hujjar da aka tabbatar da ita a majalisar ɗinkin duniya ƙarshe amurka ta fito da makamanta da sojojinta da jiragen ruwanta da na sama da taimakon iran aka yi saddam hussein aka karya shi kuma aka ɗauki aka ɗauki aka ɗauki ƙasar iraki aka danta wa iran in ana tunawa bremer wanda ne ya riƙe gwamnatin rukon ƙarya bayan hambar saddam a intabiyu da aka yi da shi abinda yake faɗa a kanatul hurra kurra tv ta iraki abinda yake faɗa cewa wannan karin ba za mu yarda mu dankawa sunna ta iraki ba za mu danka ta ne a hannun shi'a abinda ya faɗa kenan kuma ganin irin gudunmawar da da iraƙin wato da iran ta bayar sosai iran ta karɓi ragamar gudanar da milki na kama karya a cikin ƙasar iraki da taimakon Amurkawa, da goyon bayansu da sanya albarkasu. kuma tare ake a lokacin an mutsirtsike bayan Allah an mutsirtsike musulmi musamman musulmin sunna inda suka yi kokarin ma yawan al'umma da magarafi na kasar su canza shi wadda ƙasar da aka san cewa sunna su suka fi yawa aka yi kokarin yadda za a canza yawan population din ya koma ya koma ga tarihin ita su shi'a bayan danka komai a su. ana yin haka aka zo aka kirkiro yakin isis wanda yakin isis tsara shi aka yi tsara shi aka yi da boye da da haɗin bakin nurin maliki wanda shi ne shugaban ƙasa a lokacin ƙasar mosul yankin mosul an san yankin mosul arewacin iraki yanki ne mai girman gaske kuma nan sunna suke sunna larabawa da sunna kurdawa da kuma wasu ɗan kaɗan daga cikin turkawa a yankin musu saboda yankin yanki ne na sunna dalla kuma suna da yawa kwarai wanda yawansu yana da tasiri kwarai wajen population ɗin suna a iraki wanda zai iya zama 60-40 to aka ƙirƙiri a sallama wa isis wannan yankin mai arzikin man fetur da komai saboda wannan ya ba da damar a shiga da makamai a rugurgu da ƙasar a kore su a zuba shi a wurin wannan shine dalilin sakin ƙasar domin an yi ta mamaki ya za a yi yanki guda mai wannan girman a ce cikin kwana hudu wasu 'yan tsirarin mayaka sun kwace gurin sun kori sojojin gaba ɗaya gurin sun kama makamin gurin akwai abin mamaki a haka ta faru a cikin 'yan kwana mutanen da suka yi shekarar da shekaru ana yaki da su ba su iya kama gari ɗaya ba amma su kama yanki gaba ɗaya kama a kama yankin arewa gaba ɗaya kasan cewa dole akwai wani abu to wannan tsari ne da aka yi domin ne domin ya ba wa damar shi'a su shigo musamman iran don a fatattaki sunna daga gurin da sunan yaƙi a kan isis isis ɗin na 'yan irani ne ba su da yawa majoratin gurin ba su san wani abu isis ba amma aka yaƙe su aka yi kaca-kaca a lokacin shi wannan mutum da ake magana tasu Suleimani aka ba shi bayan ya yi aiki da amerika a afghanistan ya yi aiki da su a can wajen mutsutsukar sunna na can sannan aka kira shi aka danka masa fayil malak na iraq akan cewa shi zai iya yin wani abu musamman ma wajen ya kafa wasu rundunar sa kai don ana ganin rundunar ƙasar iraki ba za ta iya abin da ake so ba kuma rundunar ce in an ce sojan gwamnati ne sojojin gwamnati haɗe suke akwai rarrabawa akwai sunna akwai kowa to waɗannan ba zai yi muka ce su yi yaƙi na aƙida tunda haɗe suke ba za su yi su yaƙi na aƙida saurakan ana son a samu waɗanda za su yi yaƙi da suran wata aƙida su mutu a kanta to dole su zama zalla yan aƙida saboda haka aka ba wa shi ƙasar sulaimani wannan fayil din cewa shi zai ɗauki wannan aiki a lokacin ya zo ya kafa alhashidu sha'ani na da ana jin ƙungiyar alhashidu sha'ani ƙungiyar 'yan sunku 'yan sa-kai na shi'a zalla shi'a zalla shi yasa ma wasu kafofin watsa labarai na larabawa maimakon su ce alhashidu sha'ani sai su ce musu alhashidu shi'i saboda sai sai ɗan shi'a za a ɗauka kuma zai je gaban sistani ya yi rantsuwa a kan cewa zai mutu a kan wannan hanya saboda ya zo ya kafa wannan alhashin sha'ani wanda shi'a ne zalla aka ba su makamai daga iran aka ba su dama aka shiga yankin mosul suka yi ta kwamfata sunna suka yi ta kashewa suna kona gidaje suna suna gababbaka ɗan adam da rai akwai hoton bidiyo ɗan adam za a kama da rai hura wuta ƙarƙashin abin bukaci ƙasin suleimani ya yi wannan aka ce an yi nasara an fatattake a isis daga yankin mausu amma a daidai wannan lokacin yana ta bin abinan sunna ana kashe su ana kuma raba su da su da da sana'unsu ba don kuma saboda a kawo shi'a su zama su suka maye gurbinsu ƙasin suleimani shi wannan lokacin da yaƙi ya yi tsanani a iraki tsakanin bashar asad da yan tawaye duk da cewa ga rasha ta shigo tana taimaka masa kuma ƙasashen duniya an bira masa ido yana amfani da drum-drum na bama-bamai yana jefawa kan mutane amma duk da haka abin yaƙi ci yaƙi cinyewa dole yaƙi ba zai fara ba sai da sojan ƙasa don haka dole aka nemi taimakon ƙasar sulemani ya shigo da sunan wai yana fafatar abin ah, isis ya shiga iraki abin ya shiga syria da sojojinsa ya ƙaro wasu sojoji daga afghanistan da pakistan da chechnya da lebanon musamman sojojin hezbollah ya tattaro irin wannan sojoji na sakai na ta'addanci kusan sama da mutum dubu saba'in wanda da su ya kutsa cikin ƙasar iraki a lokacin a ƙasar syria a lokacin ya yi ta ta'addancinsa kasim sulemani ɗin in ana tunawa a majalisar ɗinkin duniya ta sanya sunansa cikin waɗanda aka sa masu takunkumi a duniya saboda taimaka ta'addanci a watan agustus abin nan a shekara ta ta dubu biyu da sha an sanya sunan kasim sulemani cikin 'yan ta'addan duniya wanda aka sa masu takunkumi a majalisar ɗinkin duniya ba wannan takunkumi na amerika ba akwai kudiri na bakwai a ƙarƙashin wannan kudirin da shi da wasu sunaye kuma abin da ake tuhumar su da shi shi ne taimakawa bashar ƙasar da makamai wanda yake yaƙar 'yan ƙasarsa da su wanda yake zuwa daga iran ta hannun shi kasar suleimani kasar abin nan yankin hana mun yi magana a 2016 a nan a lokacin da ake rugurguzar yankin hana ina jin sunan shi ne kawai ba ambata amma mun ambaci cewa sojoji na Lahi da ɗin a daban-daban ƙarƙashin jagorancin kasim sulaimani wanda an san irin kisan gilla iya shi da aka yi wa ɗan adam da aka ce an daɗe ba a zubar da jini irin wannan ba mun yi maganar halar da tarihin ta wannan wuri da irin yadda take da wato matsayi kwarai da gaske a gurin a gurin sunna babban gari ne na kasuwanci a ƙasar syria suka kwamfutsa wannan gari, suka yi kace-kace da shi an nuno kasim suleimani da da yaransa suna yawo a cikin lungu-lungu na halak akan cewa sun ci su da yaki bayan sun rusa garin sun kashe mutane sun kori na kura nan a 2015 akwai garin zabadani a cikin kasar cikin kasar syria garin zabadani shi ma haka suka yi masa tsawanya haka a kai ta masa lugudan drum-drum na bama-bamai daga sama aka kakkashe na kashewa aka kori waɗanda za a kora suka dawo wani ƙauye da ake kira ma mabaya a cikin ƙauyukan dimashq babban birnin syria a nan suka zo mutanen mutanen zabadani a nan suka zo suka yi cincirin har da mutane da wasu mutane na wasu gurare da yaƙi ya attaba suka zo suka cika wannan gari ana ce garin mazaya a lokacin Kasim suleiman da sojojinsa failakon kudus yana da rundunar sa ita failakon kudus bataliyar kudus bataliyar da bata taba harba sashi ɗaya saboda kudus ba sai dai ya kashe sunna a ƙasashen larabawa amma saboda ya ja hankalin wawaye ya sa wa sunan bataliyar ta ta failakon kudus to bataliyar kudus to kamar zai je ya kwato kudus amma fa ta kan gawo wakin sunna zai bi ya tattaka su sannan je ya kwaci kudus to a lokacin garin maza ya suka yi masa kawanya idan ana tunawa za a riga hotuna na yadda mutane yunwa ta riga kashe jama'a yunwa har sai da ta kai ana cin duk magungunan garin sai da suka ci da karnuka da kwari da tatuwa da ganyayyaki da waye inda za ka buga wannan sunan a gobe mabaya za ka ga hotunan ƙwarangwal na mutane da suka mutu a wannan lokacin kasim suleimani shi yake horar waɗannan aka yi ma wannan gari haka saboda haka sun yi wannan a tadmur garin tadmur shi ma bangare ne a cikin ƙasar syria shi ma haka suka je suka yi masa suka yi kwatsa da garin suka kakkashe na a suka kori na kora a halar akwai almasjid al masallaci ne na sunna ya fi shekara dubu da ɗari amma yanzu ka je ka buga google ka ce almasjid al ka ga kamanninsa ka je ka buga ka ga yadda suka gaba ɗaya suka rusa shi gaba ɗaya suka kai shi ƙasa saboda kawai ana jingina shi gabanin umayya to idan muka ce wannan ba guri ne don mu faɗi ta'addancin kasar suleiman yana da yawa wanda duk ba su sani ba yanzu ne suka ji sunan kasa Suleiman da suka ji sunan za a kuma Amerika ta kashe shi Amerika nan an ta'addabi mutane ta kashe wannan ta kashe wannan ka Amerika ta yi zalunci wannan shine abin da ya faru amma da an san sunnar Allah da yake cewa wa kadhalika nuwalli ba'd adh-dhalimin ba'dan kamar haka ne muke dora wasu azzaliman akan wasu duk wani azzalimi sai Allah ya jarrabe shi da wanda ya fi shi zalunci shi azzalimi ne kuma wani azzalimi ne zo ya bige shi mai hikima yana cewa ma min yadin illa yadullahi fawqaha wa ma zalimun illa sayubla bi azlami babu wani hannun face hannun Allah yana sama da shi babu kuma wani azalimi face an jarrabe shi da wanda ya fi shi zalunci wannan sunna ita ce ta tabbata saboda haka ƙawayensa wanda da tare da shi suke komai su ne yanzu suka gaji da shi ya zama musu wata wani kaya domin sun ba shi wani ƙarfi sun ba shi wani fawa suna tsoron kada wata rana ko ya ɗan gwada cewa shi ma yanzu wani ne ya ɗan ja da musu ka suka ga cewa wannan ya ga ya gama aiki abubuwan da muke so ya gama gara ya tafi in ya so mu sa wani a mahallin wannan shi ne kawai kakka daɗa kakka A ah, abin da zai nuna maka cewa tare suke hmm. Kasu suleimani baya ciki baya da baya da wata barazana ba wata barazana ta shi shi yasa yake yawon sa yadda yake so ba kuya yake yi ba hmm. yawon sa yake kamar kowa a ciki ya hau jirgi ya je dan wannan kisan ma da suka yi masa ai ya dawo daga daga ne. ya sauka daga jirgin jirgin a airport an ɗauko shi a mota za a shigo da shi shi da shi da wani da ake kira abdul mahdi al muhandis wanda shi ne mataimakin ƙungiyar Al Sha'bi ƙungiyar wato shi a talla tare suke sun je sun zama da hezbollah sun dawo akan hanya suka ga cewa wannan ya kamata a kashe shi suka kashe shi saboda haka baya cikin wata barazana daman bai tsone musu ido ba ma'ana shi baya daukar kan cewa za su yi masa wani abu dan ya san duk tare suke aiki saboda alama da tarihi in ka ko tarihi dukkan wani wanda ya kasaita a zalunci in ya reni wani su da kai zalunci in ya kai wata gaya to yakan kawar da shi gudun kai ya zama masa barazana yana karfi to ya kai karfin da yanzu ya kamata a samu wani idan aka tuna cewa Saddam Hussein a Iraq ai da ake sake nan ba ya da ba su da kawai kamar shi amma da suka ga cewa ya kai yanzu lokacin da za su haɗu rabu da shi a rabu da shi kuma wannan ba Amerika ba yawanci kasashen yamma haka suke in suka riƙi wani yana ta zalunci suna goyon bayan sa akwai inda za a je su ga ko ya tsufa ko yanzu wani salon zalincin ba irin nashi ake ba an sake salo shi bai sake salo ba yana tafiya akan tsohon salo to ba kamata a kawo wani sabu wanda ya sanya ake saboda haka za su tafi da shi kamar da suka yi wa yasar arafat yasar arafat ta ga sun yi amfani da shi da yawa da suka ga cewa ya tsufa ya tsufa ko magana ba ya yi in yayi ba a fahimta kuma yanzu wasu sun taso waɗanda watakila za su fi shi ƙwarewa kan wannan abubuwan da aka yi baya kuma akwai hanyoyi da aka samu sababbi wanda shi bai waye da su ba saboda haka suka kai bari su rabu da shi kawai a gama da shi suka ba shi duba ya shayar mutu saboda haka wani abu ne da sun saba yin shi a tarihi amma kasim suleimani ba wani tsarkake mutum ba ne da har za a ji ciwon amerika ta kashe shi saboda haka wanda duk ya buɗe shafukan kasim suleimani ya san cewa wani gunan ɗan ta'addini wanda ya yi barna mai yawa a ƙasar iraki da ƙasar syria kuma ya ce a shirye yake kasashe har su saudiya sai ya cinye su da yake abin da ya rika cika baki ke ce su sai ya cinye su da yake duk sai ya haɗa su sun zama ƙarƙashin daular daular yankin lahi samnai saboda haka ba ba wani abu bane da har mutane za su tsaya suna ta nuna ko tausayi ko menene ba abin a tausaya bane asalai ne kuma maganar maganar da ake yi don cewa za a yi yaƙi ni tun daga jiya na san ba wani yaƙi da za yi ba na jin akwai akwai a tarihi inda iran suka yi yaƙi da amerika gaba da gaba ko suka yi yaƙi da isra'ila gaba da gaba kullum ana magana almautu da amurka almautu da amerika amma babu rana ɗaya da za su yaƙi sai dai su sa wasu suna ba su makamai su kuma suna karɓar wasu wasu daloli ta gefe guda sau haka maganar maganar cewa wai a yaƙi duk bata taso ba ba wani yaƙi da za a yi shi yasa ta gado abin yana karewa a drama illa iyaka a yi ta rai a ce an kai hari an kashe sojoji tamanin haɓa wasu ko sojan najeriya tamanin ka kashe ai za a ji bare sojan amerika soja tamanin ai ba kaɗan ba a lokaci guda ka jefa makami ɗaya ne ya kashe sun tamanin kuma shi kenan abin ya wuce a haka so ba su jefa wannan makamin da suka jefa ba sai da suka gaya wa gwamnatin iraki ita kuma gwamnatin iraki ta sanar da amurka cewa to kakkauce za a jefa wani abu ne ji suna tabadulin abin da wasiku sakonni na kwantar da hankali a kwantar da hankali kuma daman can hankalinsa a kwance ke sun yi abin da suka so su so saboda ka ɗan ƙasa ɗan ƙasa iran su za su ɗauka abin da gaske ne wannan cincirin da suka fito suna ta abin nan jana'izar sulaimani dole a yi wani abu da za a gaya musu ko da ƙarya ce dan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 فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير mai manya da suka zo daga kasashe daban-daban na afirka da suka kawo mana ziyara nan kano manyan malamai da waɗanda a kasashensu su ne jagorori na da'awa musamman da'awar sunna a kasashensu to sun saba haka akan haɗu domin shawarwari akan abin da ya shafi harkar da'awa da irin abin da al'umma take bukata na nasihu da sauransu zaka mukan haɗu duk shekara mu yi wannan tattaunawa mu karan sun bakunce mu domin su kawo mana ziyara sannan mu ba mu samu zama da su don mu tattauna abubuwan da suka shafi dawa to kamar yadda aka saba duk sanda wani babban malami ya kawo mana ziyara mukan kawo shi nan domin ya ga yan uwa kasancewar wannan guri shine mafi wurin da aka fi taruwa da yan uwa ala sunna domin su haɗu da su su gan su su yi musu sallama su kuma ji daɗin ganin yan uwansu a suna don kai su shigo su ɗauka cewa ko kaɗai ne a garin kama su shigo su tafi wani al'umma sun san cewa kusan garin jirgin